saboda ne ya hafazu bihim dina huwa kitabahu wa ibada, domin Allah yana tsare littafinsa da addininsa da bayansa da malamai sannan malamin kai ne ke cewa tabbatacciyar magana sun tafi sai ilamul muqayyina rabbil alamin yace annal umara inna ma yuta'una idza amaru bi muqtada al shugabanni ana musu biyayya ne idan suka yi umarni da abin da ilimi ya hukunta to su waye kuma suke bayanin ilimi malamai so daga da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuha allazina a atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minku malamai suka ce ulul amri kana biye ne akwai ulul amri shugabanni akwai ulul amri malamai sai yake cewa ba a ma shugabanni a sai idan sun bi malamai me yake nufi yana nufin shugaba za a masa ɗa'a ne idan ya bi abin da malamai suka tabbatar daga cikin shari'a Allah yanzu ga wani shugaba zai zo ya ce mana kan yi sallah za a masa da'a to su suke cewa yi sallah malamai to kaga shine fata'atuhum tabi'un li ta'atil ulama'i da'ar da ake ma shugabanni to tana bin da'ar da ake ma malamai idan malamai suka faɗi sai su kuma shugabanni sai su ɗauki wannan abin sai su ce abi to daga nan sai abi kaga shugabanni sun buwa sun bu malamai sannan su kuma sai aka bi su to waɗannan wasu daga cikin maganganun malamai kenan masu yawa mu wadata da barin su mu wadata da su su ma to sai haƙoƙin malamai akan akan akan akan al'umma waɗanne haƙoƙa da ake ce ma haƙƙi shine abin da ya wajaba kama wani shine ake ce masa alhaq ma yajibu alayka li ghayrik abin da ya waje wajaba akan ka kama wannan ka shine ake cin shi alhaq to me haƙoƙan malamai me ya kamata me ya wajaba al'umma su ma malamai abu na farko muwalatu su jibince su su so su su kaunace su abu na farko ke al'umma ta so malamanta shaykhul Islami ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin littafin saraful malami an al-a'immati al-alam abu sa yake cewa fa yajibu ala al wajibi ne ga musulmai ba'da muwalati Allah wa rasulihi bayan sun jibinci Allah sun ƙaunaci Allah sun so Allah wa rasulihi da manzansa muwalatul mu'minina su so yan uwansu mummunai kama na tsaka bihil qur'anu kaman yadda alqur'ani ya faɗa خصوصا العلماء musamman معلمي الذين هم ورثة الأنبياء واندسون مجادا النباوة واجبين الأمة تصوم لمنتا تجبن شيس تقون شيس أزوشي يتا كما أجا ألاما حتى أعيكتش الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر malamai Allah ya sanya su su zama kamar taurari ana shiryatuwa da su kamar yadda ake shiryatuwa da taurari fi zulumatil barri wal bahr a dubbai na albarri tudu wal da kuma teku malamai abin da ake yi in dai aka tafa malamai to za a ci riba da izinin Allah sai dai ko ba malaman Allah bai kuma sai dai in ba a yi ma malaman ɗa'ad da ya kamata a musu ba وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم الأمة تي إجماعي أكن شو ما لم يشريون sannan malamai sun ba al'umma ce ijma'i akan cewa malamai masana ne shine diraya malamai suna da shari'a kuma malamai su ne masana to ka wani abun da zai burge ka babu mai adalci kamar malamin addini yanzu idan wata matsala sabuwa ta zo da ta shafi likitanci to malami zai baka amsa kanta sai ya ce a kira mishi likita sai a kira likita sai ya siffanta ma likita sai ya ce ga yadda ake wannan abu kai ga yadda ga tambayar da ake ne wannan abu likita zai ba shi siffar wannan abin ya ce masa ga yadda ake ga yadda ake to shi kuma daga nan ne zai tsaya kalli wannan mas'ala da yadda likita ya siffanta masa shi kuma sai ya kalle ta a mahanga ta shari'a wace da adalci kamar sa ba ko kwanan da na ji wani gwamna ba da fatawa kuma na rantse da Allah ba malami ba ne ya ba da fatawa ana ta sawa a gidajen talabijin na gani ko da ɗazin na sai da na kalla yana ba da wata fatawa kaga ba aikin shi ba ne ba aikin shi ba ne Allah shirye mu to malamai su ne waɗanda إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فأولماؤها شراؤها إلا المسلمين kafin zuwa manzo Allah sallama al'ummatan da Allah ya halitta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to malaman su sune mafi sharri amma banda al'ummar annabi sallama fa inna ulama'ahum khiyahu al'ummar manzo Allah sallama malaman ta sune zababban cikin ta amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai da sune mafi sharri a cikin al'umma to amma al'umma zai sama malamanta su ne mafiya alkhairinta fa innahum khulafa'ur rasul fi ummatihi domin su ne mamaya magadan annabi a game da al'ummarsa wal muhyuna lima mata min sunnatihi sannan su suke raya abin da ya mutu daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bihim qama al kitabu wa bihi qamu wa bihim nataqa al kitabu wa bihi nataqu da su ne littafin Allah ke tsayuwa sannan su ma kuma sun tsaye da littafin Allah sannan da su littafin Allah ke magana su ma in sun tashi za su yi magana da littafin Allah suke magana in za su yi maka bayani kun ga da aya muka fara bayani ayoyi muka fara kawowa to wannan ita ce shine abu haƙƙin malamai na farko akan mutane su so su su kaunace su kada ka waye gari kana jin wani ma haushin wani malami daga cikin malaman sunna ko da ka saba da shi a wata fahimta ko da yi wani kuskure a wani abu nan ba an ce malamai ba mai bane malamai suna kuskure malami zai iya kuskure amma ka sai duk inda malami ya kokari ya gano wani abu sai abin nan ya fahimce shi kuskure ne ko aka fahimta kuskure ne na da lada daya kai kuma kana da zage shi to zunubi nawa kake da shi sannan in ya daidai a wannan abin yana da lada biyu sannan idan ya karantar da kai ka je kai aiki da shi har ka mutu kana aiki da wannan abin kullum yana da ladanka in ka zage shi to kuma ne kake da shi dama yana da ladanka kuma sai ka zagai to kaga kai ina kake kaga tutar babu kenan tutar babu kake to kaunar malamai da jubuntar su abu na biyu ba a tuhu yi musu ɗa'a, kamar yadda qur'ani ya faɗa qur'ani ya bada umarni ya zina ladina a atiiu Allah wa atiiu rasu da wa ulil amri ninku, ulul amri sune malamai da jagororin gwamnati an yi mana bayani cewa jagorin gwamnati ɗa'a suna bin da'ar malamai dole ne abu malamai ɗa'a. to amma matsalar da muke samu tun a masallaci tun a masallaci za ka ga za a yi malami da'a ba limamin fa malamin ku ya ce a daidaita sahu a ƙi daidaita ba an kira sallah ma wani na gefe a can waje kila yana sharholiyarsa sai a kira sallah kawai shi kenan da sun zo nan mintuta sai dalla ta da mana da sallah kuma baka san abin da ya tsaye da malamin nan ba baka tsaye da abin baka san abin da ya tsaye da limamin nan ba malamin nan yana da mata yana da yaya yana iya yiwa zai fito dan shi so saboda zai zo ya maka sallah ba zai kula da dan shi ba ya ga ya rayuwar shi za ta zama akwai wanda aka ban labari wani masallaci wai wani cewa ma sallan ma sai an mana yanka ka zo ka ja tunda sallar a bace mai sauki sai ka zo ka ja to malamai wajibi ne a musu da'a sannan su ce a yi kaza mutane su ce ba za su yi ba shi ba za su yi ba yanzu waɗanda aka fi cin mutuncinsu a duniyar nan ta maliki yau mai dini in ji bahaushe ai malamai ne in ka hau facebook malamai za a yi ta zai su ya zai al'umma ta ce nasara malaman ku su ne matsiyata a cikin ku su ne mutanen da ba su da daraja su ne ba kwa musu da'a su ne ba kwa ganin daraja su ba kwa ganin kimar su ha ba abu na uku shine arraddu arraddu ilaihim fi jami'i shu'unil hayati wad din duk wani abu da ya taso a koma zuwa gare su kuma umarnin Allah ne Allah ya zargi waɗanda ba su haka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah yace sakarci wani al'amari na zuwa da ya shafi harkar tsaro ko tsoro zaman lafiya ko tashin hankali a za'u yi kawai sai aje ana sa a facebook dan da nan kawai sai ka sai an yi kaza walau radduhu ila rasuli da a ce za a koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a da al'amarin zuwa ga manzan Allah a lokacin da manzan Allah yake da rai wa ila ulil amri minhum sannan kuma a koma zuwa ga mazuwa al'amari a cikin mutane la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum to da masu zurfafa bincike to da sun gane da ya kamata a yi ne mafita a game da wannan abu amma ba a yi wani abu a bakin ne tukuban a tukuban mai tsere zai rika ba da fatawa a kan almasakil masa'il iwa a matsalolin da suke manya-manya a bakin tukuban mai tsere wani a bakin mai shayi tukunyar mai shayi zai rika ba da fatawa kan matsalolin da suke da girma matsalolin da zamanin na umar sai ya halartar da mutanen bada su 310 wani abu ya ce ku tattauna kan wannan matsala ku ba mu hukunci sai ka samu wani kawai gashi nan kawai ya zo ya zauna ka taɓa sanin inda ya kama hanyar makaranta ba amma yana ba da fatawa wannan al'umma ita ce al'umma mai tsari la alimahu alladhina yastanbiqunahu minhu ahlul istinbat ake ake koma wajen su wanda za su gano abubuwa su zurfafa tunani to wannan kuma ba wasu bane illa malamai ina malamai yanzu malami ne za ka masa tambaya akan wani abu da ya shafi tattalin arziki a banki ake yi ba zai ba ka amsa ba sai ya ce a to ba mu bincika ya ake yi sannan ya ba ka amsa amma wanda ba malami ba a gari kawai shi na duk tambayar da kamar shi ke shi yasa daga cikin da duniya take ciki a ciki a yau shine irin waɗannan abubuwan mutanen da ake ce musu masu shahin al'amuran yau da kullum ba mutanen da suke rikikita al'umma kamar su kawai ka ana wani ministan ministan ministan makabarta mai sharhin al'amuran yau da kullum sai a ɗauko wata matsalar da babban malami ya kamata ya tattauna kanta ko sai a zo a ganshi a titi ya sha mangwar gaje-gaje da bakinsa da za a ke faɗa min sunan wani mangwaro ya jiƙage mu to ya sha jiƙage mu kawai shi kenan sai ta waje a kasa kada mushi lati a sa mushi lati ta a baki to me zaka ce game da wannan abu da yake faruwa to mu dai wannan abu kawai ka je na ta soki buhutu an an gama sai a je shahararren mai sharhin al'amuran yau da kullun din nan al'umma ba ta da tsari kenan to malamai su ake koma zuwa gare su wannan haƙƙi ne na uku na malamai a koma zuwa gare su akan matsaloli. in abu ya taso a cikin unguwa kawai ba wani mutum zai zo kawai ya ce kaza ba a cikin al'ummar mu ne za a ce an yi gobara wai iyazu billah kawai wai yan kwana kwana ba su zo da wuri ba kawai sai ga mutane suna koran su ba ma so ba ma so har da jifan su ana yi Ka kaga duk waɗannan shirme sannan na hudu addu'a ulahu yi musu addu'a wajibi ne kai malami addu'a da wanda ya karantar da kai da wanda bai karantar da kai ba in dai malami ne ka addu'a al-imamu abu hanifa kamar yadda al-imamu al-khawarizmi ya ruwaito a cikin littafin sa eh, abin nan manaqibul imani abi hanifa yake cewa ma madattu rijlayya nahwa dari ustadi hammadin ijlalan lahu yace in ina zaune ban taɓa miƙe ƙafata, ta ta kalli gidan malami na Hamadu ibn Abi Sulaiman ba Hamadu ibn Abi Sulaiman wani malami ne daga cikin malaman al-Imam Abu Hanifa tabi'i ne malami ne ne kudi ne kyauta ne kyauta wata rana wani abokinsa ya taɓa zuwa wajensa ya ce masa ya zo wajensa ya ce ba shi ya min katutu ya ce ba shi nawa ake bin ka ya ce ana bi na bashin dinare dubu hudu kaga kudi ne mai yawa kawai ya tafi je ɗibo masa dinare dubu takwas ya ce ga dubu hudu ka biya bashin ka dubu hudu kuma ka ci gaba da rayuwa kamar yanzu ka ce ana bin shi bashin miliyan ɗari hudu sai ya shige je biya masa fito masa da miliyan ɗari hudu sannan miliyan ɗari takwas ya ce miliyan ɗari hudu duk ka biya bashin ka da ake bi sannan shi kuma miliyan ɗari hudu ka ci gaba da hakokin rayuwa kana ce fage to shi ne malama limamu abu hanifa ya rasu shekara ta ɗari da sha tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne alimamu abu hanifa yake cewa ban taɓa miƙe ƙafata ta kalli gidan shi ba gidan shi ba yace wa kana baina dari wa darihi sab'u sikake tsakanin gidana da gidan malami na Hammad ibn Abi Sulaiman akwai layuka bakwai layuka bakwai amma baya ki kafarsa ya kalli gidansa ijlalan lahu saboda girmama shi to ba shi bane mahallin shahi ce wa ma sallaitu ya yace wallahi ban taba yin wata sallah ba منذ مات malami na لمنا حماد بن أبي سليمان يرسو إلا استغفرت له مع walidayya face sai na ce Allah ya gafarta masa tare da iyayena wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu aw 'allamani ilma shi wallahi da malamai na waɗanda suke da rai da waɗanda suka mutu in dai ka taɓa koya min wani abu to kullum sai na maka istighfar sai na nemo maka gafa ya za a yi rayuwarsa ba za ta yi albarka ba yanzu limamu abu hanifan nan gashi mun faɗi sunan shi da muka faɗi sunan shi muna faɗin alkhairinsa saboda ne saboda ya tsara addu'a ga malamansa daga in kana son Allah madaukakin sarki ya sa ka kai albarka kaga ustazai masu ma malamansu ta waye to su jira bala'in da zai zo musu kana dan ustaz ka dan je ka dan yi karatu ka fara jan baki malamanka su koma su ne abokanan faɗanka to ka jira abin da zai faru da ka, wallahi ba za ka gama lafiya ba duk waɗanda suka karantar da kai to tsakaninka da su shine ka musu addu'a ko da ka fahimci kafin su ilimi ka fahimci kafin su ilimi ko jama'a sun ce ka fi malaman ka ilimi to wallahi tsakaninka da malaman ka shine ka ci gaba da girmama su kana musu addu'a kada ka sake ka ji ai malaman ka bai hadda ba sai kai ana ramma ne ka yi hadda qur'ani ka karanta halaf ka karanta bazzi ka karanta kumbul duk za ka iya karatu da su Malaminka kuma Allah bai azurta shi da wannan ba amma kuma shi kai karatun ahalari a wajensa sai kuma karkadin aiki yanzu kafi shi ko kuma kayi na hau kayi sarfu malamin kuma yana zan tuba-tubai a jan baki sai ka ce ina yanzu dai kun wuce shi wani ran da ake ban labarin wani dan ustaz ana ba da labarin ana magana ya ce aka faɗi wani ya ce hawa tuntun aka gama yayin shi kuma wallahi malamin shi ne a makaranta shi ya karatu ƙarshe sauta ma ya karatu a makaranta amma ya samu wani ɗan saɓani da shi shi ne ya tafi yana wannan a gaban ɗan uwan shi ustazai ina za a samu albarka to ka ji abin da limam abu hanifa yake ma malaman su baya miƙe ƙafa a gida fa yana zaune a falon ba zai miƙe kafa ta kalli gidan malaminsa ba tsakanin gidansa da gidan malamin shi akwai ta bakwai saba'u ke sannan kuma duk sallar da zai siya masa addu'a ya haɗa shi da iyayensa uwarsa da ubansa ya ce ya Allah ka gafarta musu ya ce kai ba hammadu ba malami na hammadu duk wani wanda ya kiranta da ni harafi ɗaya sai na masa addu'a sai na neman masa gafara Allah to ya ba za su ga albarka ba yanzu kasashen da suke bin mazhabin Anafiya guda nawa ne ka je aikin hajji ka sha mamaki mafi yawancin waɗanda suke rayuwa a asiya Anafiya suke mafi yawancin su yan ahnaf ne bin mazhabin al'imam abu hanifa suke aiki da shi Allah ya tabbatar da shi sakamakon wannan alkhairin da ya rika yi sannan misali na biyu a ƙarƙashin wannan al'imamu abu yusuf shi kuma almajirin al'imamu abu hanifa abu yusuf al-qazi al-kufi shi wannan baban shi gidan biredi yake da shi ya rasu sai mama shi ta ce sai ya gaji baban shi shi kuma sai Allah ya sanya masa son karatu in ta ce tafi gidan biredi sai ya tsaya wajen al'imamu abu hanifa kamar yadda al-imam al al-baghdadi ya ka a cikin tarihu baghdad wannan da nan ta kusa ta sai da ta zo ta yi ma al abu hanifa ta cin mutunci na karshe ta zazzage shi ta ce ɗana ina tura shi ya je koyi biredi gidan biredi ya gaji baban shi kana hana shi kana so ya yi rayuwa ta tsiya ya ce ki yi haƙuri mama ma'aba ki yi haƙuri zai baki biredi ki ki hakuri tallar ta fitan maganar banza ta yi tsaki ta buga zaini ta yi gaba Alimamu abu hanifa ya ce ma abu yusuf al-kufi ya ce ya hakuri ba komai ya ce nawa kake samu kullum idan ka je gidan biredin nan ce a rafi ka haira. ya ce ina ganin akwai alkhairi a tare da ka ce nawa kake samu yi lissafi ya ce to kullum zan ba ka ninkinsa sau uku ya ce ka zo ka zo na kai karatu to shi ne ai wata rana imam abu hanifa ya kalle shi sai ya dan masa sha ya dan masa ba'a ya ce kun tabalida akhrajat al muwasaba ya ce kai da ki dahu ne amma saboda na ci karatu ka ga yanzu gashi nan ka zama babban mali. to al imam abu yusuf al kufi sai da ya zama shine wanda ya raya mazhabin al imam abu hanifa sai da ya zama alƙali daga cikin manya-manyan alƙalai na Baghdad shi yasa an tashi faɗin sunan sai a ce alƙazi abu yusuf alkufi to shi ne yake faɗa shi kuma yake cewa inni la'ad'u li abi hanifata qabla abwayya yace idan na tashi zan yi addu'a wallahi sai na malami na abu hanifa addu'a kafin in ma iyayena ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع عضوية yace malami na Abu Hanifa shi yana cewa yana hada ba malamin su Abu Abu Abu Hammad bin Abi Sulaiman tare da iyayensa ya musu addu'a to amma ni sai na mushi addu'a sannan nake na iyaye don Allah ji magabata sannan babban malami Al-Harith ibn Suhaiji ya ce sami'tu yahya al na ji babban malamin hadisi al-imamu yahya al yana cewa ana abu Allah lishafi'i a khussuhu bihi shi kullun sai na malami na al-imamu shafi'i addu'a kuma shi kadai nake ke in ce ya Allah ka gafarta mu al-imamu shafi'i ka sa ai daraja ce kuma mutum addu'a ka faɗe shi shi kadai ko al’imamu ahmad shi ma yana cewa ma bittu mungu talatina sanatan illa wa an adu ulu shafi ya shekaru talatin ban taɓa bacci ba ba sai sai na al’imamu shafi ya addu’a wa asar firu kuma in nema masa gafara allah sau da ka haƙƙi ne akan al’umma su rika malaman su addu’a masu rai da waɗanda ba su da rai in kana son ka ga albarka to ka rika malamai addu’a haƙi na biyar al'adabu ma'ahum ka zama mai ladabi tare da su wannan kuma wani babi ne mai faɗi malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu adabu a ɗalibi ma a shaikaki da dubban malami ta ɗalibi tare da malaminsa me yasa malamai suke ce ma ɗalibi a tilmis a tilmis shine a faranti mai koyon sana'a shine tilmis asali a larabci tun kafin zuwan musulunci an san wannan kalma musulmi mai koyan sana'a a ƙarƙashin ka to ya kake da shi ya yake ma kaga dole ya riko da ladibban wannan sana'a al'umma wajibin ta ne ta malamai ladabi domin Allah ya umarci a ma'anin sama ladabi daga ciki ka karɓa faɗin sunan malamin ka ko ba malamin ka bane in kana da ladabi ba za ka hango wani ba kawai kana kiran shi misali sunan shi tanko malam tanko ah, sai dai ka ce malam kawai ai ɗabi'a ce ta wawaye ko za ka kira wani malami zai gaba kana cin shi malam ne ku gaisa sunan shi kuka ce mai malam ya sai dai in wani dalili ne ya sa sai ka faɗa sannan sai ka faɗi ladabi ne ga malami ladabi ne a gabansa har ka zo kana surutan banza a gabansa ladabi ne ga malami a masa fatawa har ka tafke ka amsa su nawa ake yi malami yana tsaye a mushi tambayar kai ka zo ya bada amsa ma kai abin shi ya zama mutum to ladabi dai ga malamai na da faɗi sosai mun duba littafan da suke bayani akan ladubban neman ilimi duk da suna sannan abu na shida al-ihtifafu hawlahum lil akhdhi anhu daga cikin haƙƙin malamai akan akan al'umma al'umma ta lulluɓa malaman nan ta kwashi ilimi a wajensu domin malami a cikin al'umma kamar mutumin da ya kasa kaya ne a kasuwa idan kai ɗan kasuwa ne don Allah ya kake ji a ranka ka fito tun safe kamar misali a ce karfe tara baka tashi ba sai karfe shidan yamma amma ba wanda zai kai kayan ka ko ba daya dan Allah wannan rana ya take to haka malami yake ji idan ba wanda yake zuwa ya karatu wajensa to daga cikin abin da za ku yi ma ku na haƙƙinsu a kan ku shine ku lullube su duk inda kuka san wani malami na Allah mai karantarwa to ku lullube shi ku karanci ku karɓi iliminsa ai ma na aƙilu ali ya ce kulun ƙuli fi don kula ne kane na kale kalubale a ci cika cici ne abin da ke yaɗo kuma mulmule ya ce ina magana bisa ilmu ne a ofis ko a cikin suto irin rikicinsa na walwale har ma yake cewa mu zan a ciki a fito da shi a ƙwaƙulu je a samo ilimi kuma shi malami iliminsa na kamuwa ne idan ana tambayarsa ana yin karatu a wajen shi yazidu bi da infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ilimin mutum na karuwa idan yana ba da shi amma idan baka bada ilimin ka to sai ilimin ka zama babba da amfani amma waye zai taimake ka al'umma su zama sun gewaye ka suna koyon karatu a wajenka sannan na bakwai istifta'uhu haƙƙin malamai ne akan al'umma su nemi fatawa wajen su kar ka je wajen wanda ba mai ilimi bai baka fatawa ka je wajen malami ka tambaye shi abin da ya shafi rayuwarka shi zai nuna maka wani abin da ma wani zuwa sai in abin ya shafi likita sai ce ka je asibiti ka je likita shi shi kaga ya nan ma ya karantar da sannan daga ciki na takwas kenan himayatu irbi kana musu mutuncinsu kai da aka ce ka mashi addu'a ka shiga cikin mutuncinsa ka zage shi shi ya sa al'imam abul hassan Al-Ashari a cikin littafin sa ta dinu kalbi mufti yake cewa luhumul ulama'i masmumatu wallahi naman malamai guba ne me guba take mu mutum kashe shi duk wanda ya ci ya mutu shi yasa yake mafi mafi kankanta abin da Allah zai jarabe ka da shi idan kana cin mutuncin malamai shine Allah maɗaukacin sarki ya hana maka husnul khatima ka zo mutuwa ka kai mummuna cikawa kawai sai ka ce mutum ya mutu a gidan giya me yake yi zagin malamai zagin malamai zo cikawa ko ya mutu yana ta dai wani sako daga cikin nau'ukan sabon Allah su wal khatiba saboda ne saboda zagin malamai da yake to ka kiyaye ma malamai mutuncin suka tare musu sannan na ƙarshe da za mu iya faɗa tauƙirin girmama su a girmama su a ga girman su a ga darajar su al'imamu shafi'i ya ce ina gaban al'imamu malik ya ce wallahi ina buɗe littafi baya jin ƙarar takarda ما يدل على حق سود نسوا بين جرم ما الامام مالك كما زمن الامام مالك زمن نص ان سن درجس ان كي تنبيه وانا زمن تنبيه ده بتلا تبا الامام مالك كو كلا كبا زي با يدقوا الجواب ولا يغاجئ حيبة والسائلون نواكس الاذقان نور الوقار وعز السلطان تقع فعوى التقي وليس ذا سلطان al'imamu malik aka yi tambaya ce ya shiru in tambaya ba ta dace ba ko kula kama ba zai yi ba amma masu tambaya kuma sai su ji dukkan da kansu al'imamu malik allah ya bashi wani irin haske na natsuwa sannan kuma ga sarauta irin ta tsoron allah ta takawa al'imamu malik ba sarki ba ne amma mai tsoron allah ne mai tsara dokokin allah to a girmama malamai bala'in da ke jawo yake faruwa ga malamai idan ba su kiyaye waɗannan ba ga al'umma idan ba su kiyaye haƙoƙin malaman su ba ne zai koma ilimi zai mutu abu na farko ce idan ilimi ya mutu addini zai mutu sannan za a rasa wajen wa za a koma irin rayuwar da muke ciki a yau in ana magana kan arewa sai a ce ba shugaba aikin da aka mai da malamai baya aka ce ba su bane jagorori to ma ga wanda kuma zai zama jagora sannan lalacewa rayuwar al'umma in al'umma ba ta kiyaye haƙoƙin malamanta ba to rayuwarta gaba ki za ta lalace kasuwa ba za ta kyau ba za a zalunci wanda yake na kasa jihohin da ake ba malamai daraja sun fi jihohin da malamai ba su da kima jihohin sun fi sai sun san abin da nake faɗi kowa ya san abin da nake faɗi ba buƙatar fasaha duk jihar da malamai ke da kima gwamnoninsu idan za su abu sai sun nemi malamansu sun tara sun nemi shawararsu wallahi abubuwan na tafiya a titi amma duk jihar da malamai ba su da kima su ne banzaye a wajen gwamnati to za ka ga yadda rayuwar jihar take tafiya Allah ya tsare mu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu ikon tsara haƙoƙin mu Allah ya sa mu zama malamai na Allah Allah ka ba mu ikon bin hanyar neman ilimi Allah ya saka da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين